a yau ne dai al'ummar kasar ghana ke fitowa domin kada ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da za a gudanar a ƙasar shi dai wannan takara na shugaban ƙasa ana gudanar da shi ne a tsakanin manyan 'yan takarar neman shugaban ƙasar da suka hada da shugaban ƙasa mai ci yanzu wato mr john dramani mahama na jam'iyyar ndc sai kuma ɗan takarar jam'iyyar npp mr akufo ado to ko menene ra'ayin 'yan 'yan kasar ta ghana da ke zaune a najeriya ga dai abinda wasu daga cikinsu ke cewa game da wannan zaɓe da za a fara a yau sunana bari ya tusaidu daga kuma shi tafi formas bayan police station to zabe dai muna roƙon allah allah sa a fara da sunan allah a gama da sunan allah allah shi ke komi shi allah shi ya riga ya gama aje wanda zai aje amma dan mu so samun <laughs> wanda yake kai shi muke fata Allah ya mai da shi amma dai abin da Allah ya duka dai ne na Ibrahim Tanimu amma Ghana ina kuma shi ne kuma kuma shi ina abu abu gwan yarbawa amma muna so mu a abin lafiya kare lafiya kuma ni ra'ayi na ina so a abin lafiya ya abin cikin saukin hankali kuma gama lafiya insha Allah ni dai da farko sunana Yakubu Shu'aib ni haifafen kasar Ghana ne garin Kumasi abu number one. Gaskiya muna fatan alkhairi game da wannan zabe. Sabida gaskiya wannan zabe inda har aka yi shi lami lafiya to gaskiya al'umma afirka gaba daya mu kanmu muka yi wa sabida a wannan lokaci da muke ciki irin rikita-rikitan da suke muke fama da su a kasashen duniya daban-daban to gaskiya mu mun dau darasi a zaman mu da muke yi a wasu wurare na ba kasar ghana ba so muna ganin irin rikita-rikitan da yake faruwa na tashin hankali to a dalilin wani abu muna musu fatan allah ya sa a kai zuciya nesa a daure a yi zaben nan cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali wanda ya yi nasara allah ya ba shi sa'a to wanda kuma ya samu akasin haka to shi kuma sai ya dau hakuri sunana shaban ibrahim na fito daga haife ne a kumasi unguwan ultafo zongo zaben da muna son mu gan zaben ya gudana cikin aminci da lumana da kuma muna fatan alkhairi da kuma zaman lafiya da kuma Allah muna rukun Allah ya zaba mana shugaba nagari mafi abin da zai zama al'umma alkhairi ga dukkan al'umman ghana har ma dukkan al'umman afirka har ma da duniya gabaki daya wannan shine babban fatan da muke yi a 'yan kwanakin nan dai zabuka da dama da ake gudanarwa a kasashe daban-daban na duniya kama daga najeriya zuwa amurka da kuma na baya-bayan nan kasar gambia ya nuna cewa akwai alamu na canji da ke wakana a tsarin demokradiyyar kasashen duniya daban-daban yan magana dai kan ce ba a san macito ba sai miya ta kare al'ummar ƙasar ghana da ma na sauran ƙasashen duniya musamman na nahiyar afirka za su zira ido su ga yadda za ta kaya tsakanin manyan 'yan siyasar ƙasar ta ghana a wannan zaɓe da ke zama da karan gwajin dafi na ci gaba da ɗorewar mulkin demokradiyya a ƙasashen afirka daban-daban baban ya jibrin murya amurka daga lagos